Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da kwararre kan noman zamani alhaji ahmad sani ibrahim wanda shine shugaban kamfanin ansar technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi a cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan inda mu shamsiya hamza ibrahim ta yi wa alhaji ahmad tambaya kamar haka ka yi batu akan cewa duk wani abu har da ya shafi noma kuna yin shi kama daga kiwo da dai sauransu shin wayannan abubuwan yakan yi amfani da lokaci kamar lokacin damuna da lokacin rani da dai sauransu shin shi ma wanda akwai irin dabaru na zamani wanda kuma kuke iya tantance yanayi da kuma lokaci ya yanzu halin da aka ciki yanzu duniya sun riga an riga ci gaba muna da nakura da zai baka bayani yace ruwan sama zai fara yace zai saya in za ka yi noma rani yace ne ya kamata ka yi noma alkama yace ya kamata ka yi noma eh, shinkafa depend da yanayin wuri ko ko da depend da gehen kasan misali a nigeria muna da wasu wurare kala kasa guda shida geo zones guda shida a nigeria Lokacin da za ka yi noma alkama a jihar Jigawa ba lokacin da za ka yi noma alkama a Sokoto ba. ba lokacin da ka yi noman alkama maiduguri ba so wannan lokacin duk gaba da an nakura yanzu an yi ga an design nakura da zai gwada maka cewa ga lokacin da ka fara noma ga lokacin da ka sa taki ga lokacin da ya kamata ka sa magani shi ga lokacin da ya kamata ka girbe abin ka to wannan gaba daya yanzu mun riga mun sa shi a cikin nakura duk harkan da bayani noman sai dai manoma ya ji Allah ya shigo mashi gobe ya kamata a sa taki gobe ya je ya sa taki yana na yana na yana nan Allah zai sake shi wasu cewa shi gobe ya kamata ka je a sa yuriya to wannan bayani depend on kwanukan da ya kamata abun na ya yiwu saboda shuka kamar jariri in baka ba shuka in baka ba jariri abincin da ya kamata ka ba ba zai yi girma ba haka ma shuka yake in ka ba shuka yau is aida jaririn da aka bari da yunwa kwasha ka ya kama shi in ka ba shuka ba baka baka ba shuka abin da ya kaso ba kwasha ka kama shi zai saboda haka kuka ba su abinci da ke baya ba zai yi maka abin da ya kaso ba To idan muka yi la'akari da matsalolin tsaro musamman a Najeriya da ake fuskanta wanda da dama ya kawo tarnaki wajen gudanar da ayyuka da suka shafi noma da dai sauransu. Ya ku kuke tunkaran wannan ganin cewa kalubale ne. Shin da akwai wani fasaha ko kuma wani dabaru da kuke bi wajen sauƙaƙa ko kuma samun mafita ga wannan matsala da ake fuskanta? To eh, in za ki diba irin wannan abubuwan bai daidai zuwa kasan Najeriya ba amma na je wasu kasashe inda already suna cikin wannan yanayin da muka ciki yanzu sun develop na fulori wanda akwai kamera wanda za a sa gona yana kilo kilomita biyu ko kilomita uku ko a rura ya hado cikin gonan nan za a gansu daga wani wuri kamar ni na ofis na wasu gonaki na wanda ya jigawa wanda ya zamfara wanda ya nugu ta nan kwamfuta na zan kalle su zan ga yanayin gonan zan ga abin da aka ciki zan ga masu abin da za su yi ina da gonan kifi nan ta nan kwamfuta nan za ba da abinci safe na kifi nan ta kwamfuta na zan diba in ga kuma ba da abinci ko ba ba da abinci ya aka yi aka ba da abinci wani lokaci aka ba da abinci kura ya riga ya je ni yanzu technology ya riga ya gyara komi a duniya amma saboda insecurity ya zo Najeriya ba daidai da ba. An yanzu manoma suna cikin wani rudu sun rasa gano ina za tunkara. So, amma insha Allah very soon wannan dubarun na noma zai rinka zuwa masu na technology na ya za yi su ma reporting cewa barayi ga barayi sun zo su ma reporting cewa akwai threat na security a gehen su da jami'an su raka masu taimako na goga. Duk wani abu da za a yi sai da kuɗi. A kana ganin abu ne mai sauƙi wanda kowane nan manomi da ma wanda yake karkara zai rungumi wannan fasahar ganin cewa kila da akwai tsada da sauransu. Shi yasa manoman aka ba su shahara su yi kungiyoyi. Misali, wanda ake gehe guda aka sa mutum dari biyu, mai hekta guda guda suna da hekta dari biyu kenan. Tun suka hada kai su suka zama abu guda. Tun wannan na'urorin da wannan technology fasaha gaba da zai zo masu da suki amma mai hekta guda an kace samun wannan fasaha maybe zai shekara goma yana noma bai mai da abin da ya kashe ba amma suka yi kungiyoyi suna cikin kungiyoyi wannan fasaha ba zai masu ya samu ba so duk kullum shara da muka ba manoma ne duk duniya ya yi duk da manoma suke kanana manoma sai suna kungiyoyi shi zai sa su yi magana a ji su shi zai sa suna son wani taimako a yi masu da gogawa duk da zuwan zamani akwai manoma waɗanda suka riƙe abu guda kamar idan mutum ya saba da noman shinkafa baya iya yin wani abu idan ba shinkafan ba kazalika idan mutum na kiwon kifi ko kaji sai ka ga a nan yake baya ga da wani abu na daban to wata irin shawara ansar zai bai wa 'yan uwansa matasa waɗanda ke da ilimi ko sha'awar shiga harkar noma ganin kun haɗa komai da komai a yau a najeriya babu abu ne zai ba matasa aiki a kasa ba noma ba saurin ba don eh, babu kasan da ya ke mu kasan noma mai kyau a duk afirka gaba da sannan kuma in ka diba matasan da suka hito a duk shekara a university wanda suka hito a college of education wanda suka gama secondary ba su ma proceeding ba zaka ga shi yasa insecurity da abubuwa da yawa da wasu abubuwa da yayi muna yawa da rashin aiki masu sauraro a nan zamu da a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology Alhaji Ahmad Sani Ibrahim da kuma wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Muhammad Hafiz ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Shi